mana juma'a ta karshe a wannan shekara kenan wala shakka li kulli bidayatin nihaya alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa wa bada khalqa al-insani min tin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه nihaya kenan bidaya ga nihaya qul yatawaffakum malakul maut alladhi ukila bikum thumma ila rabbikum turja'un Allah bai gima da kyauta ta karshen mu yan kuma da suka rasu wurare daban-daban Allah bai gima da musu Allahumma fil muslimin wal muslimat al minhum wal amwat tawqiful tawfiqul muslimin fi fi tawfiq tawfiq ce ko tauki sai Usman bin Fodi rahimahullahu ta'ala muna karkashin mas'ala ta shida mas'ala ta shida alladhi huwa hukmu al-intiqal min madhhabin ila madhhabin min madhahib al-mujtahidin lakin fi ba'd al-masail a wasu mas'aloli ka ciro daga malikiya zuwa shafi'iyya ko daga shafi'iyya zuwa malikiya ko daga hanabila zuwa hanafiya ko daga hanafiya zuwa hanabila فقد قال عبد العزيز في الدرر الملتقطه الصحيح أنه يجوز للمقلد أن يقلد غير مذهبه mafi ingancin magana ya halatta ka yi daga gurmuni ka yi daga wurin mazhaba da ya ce fi ba'adil masa'i wa ya baka ala mazhabihi wa la isma alai kuma kana nan in kai dan malikiyar ne wallahi kana na malikiyar kuma babu laifi a kanka domin Allah bai ce lalle ka bi ga alarabomi nan ko aka kamin ina Allah ya ce bi malik malik ina Allah ya ce haka amma ina ina Allah ya ce manzo Allah ba shi nan guri wa qala aidan fil kitab al al littafin da aka ambata mana ad-durar al kenan fi mahallin akhar wani guri daban can cikin littafin wal madahib al arba'atu sai ce wa ghayruha shi muna kwamsi da yawa jama'a wa ghayruha mazahib din ba hudu bane kawai sai da su dan Allah ya fadaukaka alal haqqi suna kan gaskiya domin kowanne a cikin su kokarin littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa man qallada imaman minhum in ka bi wani daga cikin su kaman Abu Hanifa falahu an yuqallid al-akhar babu laifi kuma kai koyi ko da Imam Malik da wannan ka duba Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani dalibi ne babba na imam abu hanifa to sai kuma ya bar abu hanifa sai zo wuri imam malik ya karatu har yana da muwatta bi riwayati muhammad ibn al-hasan shaybani in kuma ka ce babu ina so kai ka ce babu ni kuma sai tabbatar maka ina ma da littafi muwatta ce amma riwayar wa muhammad ibn al-hasan ash-shaybani amma kun taka zaka ga haddathani yahya sai ya ce haddathani muhammad ibn al-hasan ba zan kuma ka taba ganin littafin ba ganin littafin ma tukun abu wanda taba ganin littafin muwatta amma da riwayar muhammad ibn al-hasan shaibani kaji wani ɗaliban ilimi ba su gani ba wani alhaji ne zai gani littafin zai wahala ɗalibin ilimi bai gani ba to kana ganin waye kamata ya gani to kaga nan shi muhammad ibn al-hasan yayi karatu a gurma abu hanifa sannan zai karatu a gurin imam malik amma mu tsakaninmu da allah ana haka ka yi karatu misali a wata makaranta can haka ta nan to ya halatta misali ka yi ta nan haka kuma a wata makaranta ta nan haka kuma za ka iya zuwa sai a daka ka wallahi duka ga kuma wannan san zuciya ne ga ɗalibin abu hanifa ya zo yi karatu a gurin imamu malik mu musan wani wani tangar da tsakankaninsu ba imamu shafi ɗalibin imam malik ne daga baya kuma sai buɗe mazhabar shi imamu ahmad kuma shi ɗalibi ne na imamu shafi'i ashe duka zurriyatan ba'dha min ba'd amma ga ga nuna mu sai a hankali sai ka ce jin san din malam malama in ka ji wallahi za ka sai sai ka jana ma mutum wani jin san wani ma kawai ka fita a cikin sahun a'udhu billah kuma shi malam za ka fan zai misali a ce shek jafar Allah." ka san da malaman najeriya yanzu wajen tafsiri dai masha Allah masha Allah in ka same shi intaha karatu ya ciki to sai ka ji wani ya ce in ka ji ba kai malam ta ba kai dan ta waya a kuma shi ya ji karatun malam jafar din ba irin na malami na ba yadda ake jawo ayoyi da hadisai da yadda ake karanta mabakin ba irin nawa ba ban saba jin haka ba to kaga sai mutum ya labe miskini sai ya labe a gida yana ji har dai Allah ya bayyana abin da ya bayyana yanzu karatun malam Jafar rahimahullah ko ina ya shiga ko ina har gidan wallahi ya shiga har gidan mu ya shiga har unguwan mu wallahi ya shiga gashi nan gurare da bankai sai a sa karatu ko ana ta jin ayoyi to kaga irin wannan mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah gashi shekus Usman bin ka duba da rasuwan shi yanzu shekaru aru aru kamar yana cikin mu yanzu a rayu to kaga gaskiya ko ina take iri ɗaya ne kuma bata ma duk inda take wallahi iri ɗaya ce to mu ji tsoron Allah to sai ma da yake cewa anan wa man qallada imaman minhum falahu an yuqallida al-akhara ya halanta balabi la siyama inda darurati musamman akwai darura bukatan haka din misali a gurin ka duba baka samu wani dalili ba a can kuma sai kaga akwai dalili ba ta kawai ne ka dauki mai dalili hada huwa sahih wannan ko a dalibai imam malik mun karanta babin taimama wa man lam yajid ma'an wala mutayammiman fa arba'atu aqwali yuhkina madhhaba kai baka samu ruwa ba baka samu abin taimama ba yanzu ya za a yi kenan to akwai magana imam malik sannan ɗaliban shi kuma suka saba mai yusalli wa yaqdi ibn al-qasim yace zaka yi sallan kuma karama aksu ma qala malik kontrari ga abin da imam malik ya fara imam malik baraka yi sallan ba fara karama to shi ibn al-qasim ya zama dan me kenan ya kaga fada ko ibn al-qasim ne dan tawaye tabillah a gurin su kenan ya zama kamar da fara a gurin su kenan tunda ya kauce ya kauce yusalli wa yaqdi aksu ma qala malik wa asbabu ya ƙudi asbabu ya ce a ni gaskiya ba na ganin ya yi eh, sallar sai dai rama wal'ada ali ashaba ashabu ya ce ni kuma gaskiya ba na ganin ya jinkirta sai dai ya sallar haka kuma malamai sun rinjayar da mazhaban ashabu ne to ba kuma daina zafin kai jama'a daina zafin kai to ba zan ba mu karuwan sanyi ba insha Allah kan naka ba zai daina zafi ba zai daina zafi Radiyo ka ne zai ya tafasa sai ka sami radiyoto kula wannan shi ne radiyoto kula insha Allah insha Allah ka samu kan ya ne da zafi to sai ma da yake cewa anan wa min al ulama man mana dhalik amma daga cikin malamai akwai ne ce a a a sai dai ka bi mazhaba layi ne kawai wa qala la yuqallidu ghayra imamin wahid ah, ka bi dai guda daya to sunan malami ne suke da aka samu suna bi daban-daban-daban-daban zimalin ke cewa nan ƙuntu kama ta ƙaddama annar rafi'iyya sahahalin intikon mutlaƙon alimamun rafi ya ce a ah, duka koyi mutlaƙon ya halatta ka daga nan ka goma can ya ce kama ƙwanar musu yi fi sharhin kauka kamar yadda ma musu yi fara kaga ne a shek usman bin fodi shi ma ya ce kultu kaga yana rinjayar maka ya halatta kawai fita babu laifi inda akwai dalili wa amma sabi'u mas'ala ta bakwai alladhi huwa hukmul jam'i bayna al madahibi ka hada madhhabobi ka dan tabo nan ka dan tabo can wannan zai ka ce kamar daliban ɗaliban da suke karatu a islamic university suke yi idan su ba koyar musu wai madhhaba ɗaya kawai a'a ana koya musu bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid kuma shi Ibn rushd al-maliki a littafin shi ma baya taba mazhaba ne sai ta kodan ya ta kodan ya ta kocin sai ce mafi inganci mazhaban wani yanzu yaya su yan ɗaliban nan kananan su da kanana kanana kananan su irin irin mu kenan yan kuci ku ba da kuma manya manyan namu yadda suke din daidai ne ko ba daidai ba alladhi huwa talfiqu taqlidi mutum ya haɗo ya haɗo nan ya haɗo can fi masailin khilafi a matsalolin da aka yi saɓani sai ce faƙad jawaza ruwa abdul azizi ya halatta abdul aziz ya ce ba mu ne? ok ashe su ɗaliban nan ashe ba ba su fita sai ce muke لأنه قال في الدرر الملتقطة إذا وجد الإنسان ماء تغير بشيء طاهر ruwa. amma ya jirkita da wani abu wanda yake mai tsarki jaza lahu taqlidu abi hanifa ya halatta kai kwaikwayi abu hanifa wa yatawaddau bihi wa yusalli kuma kai alwala babu laifi tunda bi shay'in tahir kamar da kunu kunu sai zama kamar faro faro abu hanifa ce babu laifi alwala kai kuma kai sallah sallar ka ta yi. amma wa in amila bi madhhabi malikin wa ghayrihi kuma babu ruwa sai wannan ruwan kawai farau farau to kaga shi yace tayammama wa lam yatawadda babu wani ruwa sai wannan to bai halatta kai alwala da wannan ruwan ba sai dai kai taimama to in arada aljam'a bayna almadhahibi to kuma kana so ka hada malik da abu hanifa ya kenan tawadda bihi wa tayammama wa salla kaga sai taimama yayi alwala yayi taimama kuma yayi sallah ثم قال فهذه مراتب متفاوتة to kaga wannan mazhaba ne daban-daban imma ka yi alwala kawai ko ka yi taimama ko kuma ka yi alwala ka yi taimama wa haka za fi jami'i masail khilafi intaha yace dukkan matsalolin ga sunan dai to ya halatta yace babu laifi to kaga shi zafin kai nake ta yi insha Allah za mu kawo radio to kula kuma irin wannan tafin su ne za su sanya ya mana zafin kan da nake ji da shi sai in sauƙaƙe kuma muka ɗauko littafin ibn taymiya bi lillahi ta ya ka samu matsalolin sun sake sauki sosai zai ka samu mutum ma yana ji da zafin gani ne ji a shi Usman bin Fodi rahimu shi yake faɗa wannan ashe mu muna ruku ne ke zai ka samu mutum ya fara shiga saiti qultu ashe Usman bin Fodi yake cewa wa man ra'a jawaz jami bayna al-madahib alladhi huwa talfiq at-taqlid daga cin malamai wa mimman ra'a daga cin wanda suke ganin ya halatta sahabo din al-shaykhul allamatu ali ibn yusuf al-hanbali kama huwa zahir kama huwa zahir 'inda kamin da tambaya ga al-ajuri inda zalik akan wannan mas'alan ya halata hada ko bai halata ba wa fi az-zaharat al-wardiyya fi al-fatawa al-ujuriyya yace su'ila al an talfiq at-taqlid ka har hado daga nan da can وكان الزائر له الشيخ العلامة علي بن يوسف الحنبلي طاب ثراه من الله يتركك matafiyar shi kabarin shi Allah mai rima ɗaukaka ya tsarkake shi wa nassu su'al to nassin tambayar da aka yi shine annahu qala lahu sayyidi radiyallahu anhu qala lahu sayyidi radiyallahu anhu ashe kaga ba wayannan mutanen da suke cewa sayyadi a duk wani wanda ke, a ko a qur'ani suratu yusuf wa alfa ya sayyidaha ladal ba ya ma san ta dawo ce a raja sayyidi marhaban bi sayyidi babu ladi to tambayar ita ce idan tawadda ash-shafi'iyyun idan wanda yake bin mazhaban imamu shafi'i sai alwala kuma ka san shi mazhabin imamu shafi'i ba lalle sai ka shafi dukkan kai ko dan dan kai ka shafa بنت بنت الولد ومسح جزءا wa masaha juz'an min ra'sihi sai ka dan shafi gefen kai amma duk da cewa ba wannan bane mafi inganci shiryen manzan Allah zaka duba yaya manzan Allah yayi ba zaka ce yaya imamu shafi'i ba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi da hannayen shi ne biyu ya dawo shi to yanzu ka dan shafi kai fit thumma lamasa farjahu sai kuma mutum ya shafi farje shi to kaga mu a gurin malikiyawa za ce alwalanka ta ɓaci kamar ce a'a to kalla da aba hanifa fi adamin na ce to ai na bi abu hanifa ne ba ga sahabi ya zo ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam mutum yana sallah sai ya samu farji sai ce a in mu illa budatu minka ai tsoka ne kawai kamar ka kama kunne yanzu mutum ya kama kunne yanzu sai na sake alwala kenan in na kama hanci ba kuma tuba in na dan so sakiya sai na sake alwala kenan to in huwa illa budatun minka to kaga shi abu ne kace to kaga kaga in huwa illa budatun minka alwala ka tana da. to kaga sai ce alwala ba ta baci ba aw malikan ko kuma sai ka bi imamu malik misali wajen warware Allah sai ce ma alwalan ta warware ko kuma fi ru'abil Kalmi, aw rawfil ma'kuli wajen yawon kare ko kuma kashin dabban da ake ci kaman rago kaman sa duka dai fallabi ya zaharu li aljawazu ce abin da ya bayyana ko ya halatta ya halatta li'anna wudu'a hadha al-muqallid sahih hadha al-muqallid sahih alwalai shi tayi bi'tibari taqlidihi li shafi'i kage ga dan shafi bangaren kai shi ne bit alwalai tayi wa taqliduhu li malikin fil lu'abi amma in kan ce ya bi imam malik wajen to ayyawun kare ya zuba a ruwan to shi ke ce wannan qadiyatun ukhra wannan kuma wani abu ne da ko yawun kare a gurin imam malik kaza ne to kaga wannan matsala ce daban wancan kuma matsala ce daban hmm. wa kadhalika taqliduhu lil hanafi fil lamsi ko kuma ya bi imam abu hanifa wajen shafan fadi? ya ce ai imam abu hanifa ce ba komai ko saboda haka ko ya taba din ba komai to kaga a gurin su babu komai amma a gurin imam malik ba da komai mana alwalar ta ka bata yi ba kamar mutum ya ce to a ai a maliki an ce wanda ya alwala sannan ya shafi jikin shi taɓa jikin matar shi to kaga alwalar tana nan ko ba ta nan ba ta nan da ce to a to ai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alwala zai fita masallaci sai dan sumbance Aisha ba dan ba dan ba sai sumbance ta kawai ba da ba sai sumbance ta kuma sai ta dariya yanzu alwalan manzon Allah tsakanin ka da Allah ta warware kenan warware manzon Allah alwala ka kai mamaki ke sha mamaki eh, ka ce to alwalan manzon Allah ya jagoranci mutanen duniya da mutane da aljanu gaba ɗaya ba shi da alwala to sai mu dawo ma malikiyyar to a ah, to ai a cikin allari kuma an ce wanda ya salla ba tare da alwala ba ina hukuncin shi to yanzu me kaga kenan go wannan sai an samu ƙwararren ɗan jarida shi ne wallahi sai ya makare ka in dai kai ba ƙwararre ba ne in ya fara sako maka tambayoyi dole sai ka samu full stop dakata dakata ni na gaya maka haka maza Allah a dauran shi dawo ne wallahi shi sai ya fara bude maka ido sannan ka fara shi in ka sake mai wannan tambayar zan bata ma rai Kamar yana ta tura ka yana ta tura ka kana ta shiga masu sauraro gaba ɗaya su ce a ah, yanzu wannan yana nufin manzan Allah ya zama kaza kenan in a gidan rediyo ne ka kaga kawai min kulli fajjin ami kawai kai ake nema wanted wanted kawai ana neman ka kawai a jirgi ta kai ka yi kaji tsoron Allah ba kyau bai ce fa inna rubu a ƙaddan masahihan alwalan da ya ta yi bi taqlidihi li shafi'i kuma wa yastamiru sahihan ba'da lamsi kuma alwalan za ta ci gaba da zama tabbatacciya bi taqlidihi lil hanafi saboda shi ya ce ya fi mazhaban abu hanifa kuma ina dalilin ke kawo maka dalili shi nan wala sa'un nasu khususan al'ammata ghayra hada to musamman ga magarin mu to irin wannan din kawai shi ne mafita gaskiya in an samu wani ya dan tabbace ya dan tabbace ya dan taba karatu kadan ya dan yi bulugul maran kadan ya dan yi umdatul ahkam kadan to sai dan yi zakun kai kadan kuma to shikenan je ka karanta sai dai fasalu ahlal dhikri kuntum la ta'lamun yace fa anna fa inna ahlar rifi yatawadda'una bila mashi jami'ir ras wanda suke gefe gefe can kauye kauye wanda ba su da ruwa to kaga za su yi alwala ba tare sun shafi cikakken kansu ba wa in tawadda'u tawadda'u bila dalkin mutanen can kauye kauye in kuma za su yi alwala ba sai sun cincuna ba lalle lalle wa yukhaliquhum rawful ma'kuli sannan kuma yanzu yan kauye ne can kaga yanzu yana gurin da yake sallah ma akuya ta yi kashi to yanzu yaya kenan kuma a masallaci ka je kauye ga gafin mamaki akuya yana sallah yana as as ka as yace fa kana man talfiq fi mithli hadha manƙulan a al-a'immati al-mutaqaddimin in yance wai lalle ba za ka hada nan ka hada can ba in ma an nakanto wannan da gurin malamai magabata kamalihi wa ashabihi to yace fa ni'mat to in ma an nakanto to madalla shikenan sai mu bi wa in kana li mujarradi ra'yi al mutaakhirina da ma in dai kawai wanda suka zo yan baya ne suka ce ba za a yi ba to yace fa mene falil aqli fi dhalika majalun to kai ma kai amfani da hankalinka magabata ba su yi ba sai in baya suka ce kar a yi waye za mu kwaikwayo da su kenan magabata balil aqli fi dhalika majalun wala wala tarihu mas'alatul qarrafi fi nikahi bila wali amma ce karka ka mana matsalan qarrafi matsalan ita ce mutum zai aure ba tare da wali ba ba tare da sadaki ba ba tare da shedu ba daga wannan auren iskanci kenan kawai ba waliyi ba sadaki ba shuhud لأن النكاح من أصله لم يصح domin asali ma yi auren bai yi ba falaisa ka mayan yambani alaihi talfiqut taqlid to karka ce to ayya za ce na ɗauko wancan shafan kai ya ɗauko shafan kwati. a a wannan wancan asali yayi wannan kuma asali bai ba yace kama fi su'al زيت والذي يخالفه المحب هو الصحة وبطلان القول بالمنع الذي يخا ها والذي خلاف خلاف كما في السؤال والذي يخاله المحب ما معنى يخاله يعني يظنه yadhunnu al-muhibbu kuwa as-sihhatu duk wanda yake kaunan magabatan nan zai ce yayi wa butlanul qawli bil man'i ko a ce a in sai lallai guda ɗaya kawai ba za ka bi kowa ba sai guda ɗaya ya ce khilafan khatimatil mutaakhirin su magabata suna cewa yayi ba amma wanda suka zo yan baya kuma suke cewa bai yi ba fa innahu gharrahum mujarradu dhahi domin abin da yake a bayyane kawai su suke rubuwa da shi kaga nan a shek usman bin fodi yana rijiyar maka da mazhaban mutaqaddimin kenan akan mazhaban wa mutaakhirin wa inda tahqiqi yace fa shafi'i yara sihhatahu bi mujibi taqlidihi lahu wanda ke bin mazhaban fa shafi'i wanda ke shafi'i yana ganin cewa wannan ya halatta saboda ya bi mazhabar shi fa idza qallada malikan fil lu'abi domin idan ya bi madaba imam malik wajen yawon kare sahhat salatuhu ala kilal madhhabain dukka kowace mazaban sallan tayi ya bi imam shafi dan shafa kadan sannan kuma yawon kare ya taba shi cewa babu le yake nan babu babu mushila yace fa inna ruku'a sahihun bi mujabi taqlidi ijma'an alwalan tayi saboda ya koyo da malaman da kuma insha Allah an zata musu kyakkyawan zato a duniya da lahira yace faqad salla bi wudu'in sahihin bi zawbin tahirin yanzu kayi alwala kai sallah da alwala ingantacciya kuma da tibabi wanda ke ingantacce duk da cewa me ya hunkare ya taba amma ya hunkare ma ce tahir wal muhibbu bil irtiyabin wanda ke kauna tsakaninka da Allah in kana wannan magabata yarju idahal jawab mana shi wanda yake kauna yana tambaya kenan a bayyana mai wannan mazhaba a bayyana mai fa ajaba fal manqulu anna al talfiq yamna'u at taqlida sawa'un waqa'a fi waqtin wahidin aw fi waqtayn yanzu wannan yana maganan maganan wa kenan al qarrafi a ah, yana maganan al qarrafi ke zai ke cewa anan فالمؤ والمحب بالانسياب يرجو الإيضاح جواب فأجاب فالمنقول to abin da aka nakanto annan talfiƙa hada-hadan nan ka hado nan ka hado can ka hado can yamna taqlida shi wannan yana hana zama muqallidi sawa'un waqa fi waqtin wahidin aw fi waqtayn imma kai shi a lokaci ɗaya ne ko kuma gurare daban-daban shi man tawadda bila dalkin wanda zai alwala ba tare da ya cucuda ba qallada muqallidan lishafi. saboda ya kwaikwayo da imamu shafi Sun tarawwatha da rawsin ma'akulin ma'qulin laha sannan kuma cikin shi ya jike ko ya tattaka kashin dabbobi da ake ci fa da malikan fi tsara harati. Ya ce to ai shi ya bi imamu malik saboda ya ce mai tsarki ne wa ce yace fa inna salatahu baqila wannan maganar kiran cewa sallar ta zama min لأن كل واحد من الإمامين يقول Malikun فمالك bi بذلك imam malik yana faɗin haka ne adami dalki saboda baka cintuda ba cintuda kuma dole dole ne wa shafi'i bi dalika shi ma imam shafi yana faɗin wannan litalawuf bi awrafid dawa saboda mutum ya ji ya taka kashin dabbobi to shi kuma a gurin shiga bazaban ne to ga gan kado ka ko abinda duka sun haka na shikenan sallar ta bashi da man ka tattaba abinda ba su haka na ba ba yau a nan an hana a can ma an hana sai ka zo ka haɗo kaga an hana an haɗa ya zama babu ke yawa amma a nan an ce a can ma an ɗan ce in ka tattara wannan babu ne shi ne kulasan magana ke da shi ne ke cewa kan zakar al-rafi na wa hada um, wa huwa umdatun fil madhhabi wa tabi'ahu alayhi al-a'imma wa lam yadhkuruhu ala tariq lil-bahth ala tariq al-bahth wa annahu min 'indi yatihi shi wannan magana shi ce shi gare maganan wa al-imam al-qarrafi wala yakfa anna mas'alatan nikah bila waliy wa sadaq wa shuhud fardun min afrad al-talqin to wannan ma matsalar ita kadai take kawai a ce mutum yayi aure ba sadaki ba ba wali ba kaza to wannan ma asali ya saba ma nasoshin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba ma Qur'ani to yace fala yuktasaru al-amru alaiha ba za ta ɗaita akan wannan matsalar ka ce ita kadai ce za ka kawo akan hana akan talfiki na mazhabobi ba sai mu dakata nan matsala ta takwas na ga lokaci a ƙare kenan ko subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh